sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zara aminu fage tare da ni amina bahari auna. kiwon lafiya inda a yau ma za mu yi magana ne akan wani nau'in ciwon hanji da ake kira irritable bowel syndrome a turance ko kuma IBS a takaice. shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ta tuntuɓi jama'a da likita akan wannan batu. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. sauraro za mu fara ne da jin ra'ayin jama'a. Wakiliyar sashen Hausa a Abuja Hauwa Umar ta tuntuɓi jama'a domin jan abin da suka sani akan wannan nau'in ciwon hanjin. Sunana Zulaihat Muhammad Awal. Me kika sani game da ciwon hanji? A gaskiya ban sani ne daga neman ciwon hanji ba amma akwai cututtuka da na san cewa suka shafi hanji kamar su olsa da dai sauransu. Akwai wani wanda kika taɓa ji an ce ko olsa ko wata cuta ta kama hanjinsa? Akwai mutane da yawa kamar typhoid ma na akwai wanda na san cewa typhoid ana cewa typhoid tana gudu hanji idan ta ci da yawa takan fasa hanji da shi ne zaki ga mutum yana kamar internal bleeding wato jini ya rika zuba ta ciki ke ne eh, haka akwai wata cuta da ake kira irritable bowel syndrome wanda cuta ce da take kama hanji wanda zaki ga takan kawo ko su ciwon ciki da kumburin ciki da makamantan haka yanzu in kika ji cikin ki ya kumbura ko yana dan ciwo kikan dauke shi da mahimmanci don ciki na na ciwo gaskiya musamman tun da na san ina da ulsa ne ban cika ɗaukar shi da mahimmanci ba inda ba wai kwantar da ni ba kamar ina murkushe murkushe shi ne zaki ga na je asibiti idan yayi yawa amma in bai yawa ba na kan sha dan supplement na ne da dan magunguna na na ulsa idan kuma wani lokacin kin ga ba su ma yakan dan saka ciwon ciki ko kuma dai wasu ah, wannan da suka da ke sa ciwon ciki. Rahama kin san cutar hanji wadda a turanci ake kira da irritable bowel syndrome Eh to, na san da ana akwai cutar hanji. Me kika sani da game da cutar hanji? Eh to, ni kan zan faɗi abin da na sani saboda ta kashe min ma yaro. To yaya ya fara? Ya fara ciwon ciki sai fara rashin miƙewa sai fara tsugunnawa daga nan sai tsugunnan ya nisa idan na ɗauke shi haka zai ƙara. To a cikin kwana biyu dai zuwa uku in mun ko da a motsa haka muna tafiya zai rinka ƙara muna zuwa aka ce za a yi mishi aiki um, a appendix ne. Aka je aka aka cire shi an dinki an yi komi na ma fita kalla dawo Allah cikin ikon sa ma rasu. To banda cutar appendicitis akwai wata cuta kuma da kika sani da take da alaka da hanji? Eh to sai ko ulcer. Akwai wata wanda kika taba gani ko kuma ke ko dan uwanki ulcer ta yi ta kawo masa matsala ga hanjinsa? A'a gaskiya sai akwai wani wanda na sani je an ce ulcer ya dan fama mishi hanji haka yi magana ina ta bakin sa yana wari aka ce ulcer ne to wannan ma na an mishi aiki kuma ya dan ya samu lafiya sunana Fatima Muhammad kin san cutar hanji wanda a turanci ake kira da irritable bowel syndrome a'a ban san ta ba to akwai wata cuta da kika sani da take da nasaba da hanji eh akwai typhoid in typhoid kai eh, tsanani tana bubula hanji akwai kuma ulcer da dai sauransu infection an ce wani zubin in ka samu infection yana taba ma hanji musamman kamar idan kika je cikin ciwo ke ko kika ji cikin ki yana kullewa ko wani abu akwai wani mataki da kike dauka na zuwa asibiti eh gaskiya na ban tunanin kawai kamar ina jin yanayin yawan ciwon ciki na ji ba zan iya rike shi ba haka sai in yi to decide in je asibiti amma kuma in na ji kawai wanda zan dan sha mai Nigin ne ko Boscofan kawai sai in sha to kin taba zuwa asibiti sanadiyan ciwon ciki gaskiya ban taba zuwa ba sunana Aisha Sani me kika sani game da cutar hanji ko ciwon da ke kama hanji? Eh, gaskiya ciwo da yake kama hanji da na sani ulcer ko typhoid sai kuma hanyar. Akwai wani wanda kika taba gani ɗaya daga cikin cututtukan nan sun kama shi ko ita kuma sa'an nan suka je asibiti aka ce ya taba hanjinsu? Eh ni ya taba yi min da hanya da kuma ulcer. Dan hanya ma har operation an yi min ulcer kuma an kwantar da ni a asibiti ko da shi. Banda wa'yan wa'annan cututtukan da kika irgu akwai wata cuta da kika sani wanda kawai an ce ai kai wannan cutar cutar hanji ce ba wai wata cuta bane ta taba hanjin eh, shi kan ne cutar hanjin a'a gaskiya ban san su ba wannan ne su na sani to musamman ma ke da kin taba yin ɗaya daga cikin cututtukan nan da suke taba hanji idan kika ga mutum cikinsa na ciwo ko cikinsa na damka yana fama da ciwon ciki wace shawara kike ba wa mutum eh, ina ba mutum shawara ya je asibiti saboda masana san irin ciwon ciki na ba shi shawara ya je asibiti kuma sannan ya yi sauri ya yi gaggawar ɗaukan mataki a kan ciwon. sunana abba tafiya cutar hanji gaskiya kai tsaye ba zan iya cewa na san wata cutar hanji ba sai kuma cutar da nake gani tana kama hanji wanda zan iya iya tunani zan iya cewa ita ce cutar hanji wanda ita ce cutar typhoid ba wai ni na taɓa yin cutar ba ne akwai dai abokina wanda shi cutar typhoid ɗin ta kai ga ya taifo din ya yi tsanani a jikin shi har ya kai ga ya taba hanjin shi wanda ma lokacin sai da ma aka mishi aiki kamar aka eh, duba hanjin da ya tabo aka gyara abin da za a gyara a jiki so wannan shine nake gani a matsayin cutar hanji da haka ya kamata gaskiya dukkan wani wanda yake wata irin rashin lafiya musamman ma abin da za ka ji ya shafi cikin ka ciki yana kulle maka yana yawan murɗa maka ya kamata mutum ya je ga masana wato likitoci su duba tabbatar da da menene yake damun shi da lokutan da ku samu shawa idan idan mutum yana rashin lafiya irin haka in zazzabi ne in typhoid din ne ko da abin ya zo da ciwon cikin da murɗawar cikin ba a cika damuwa da wai sai an je wai ga likita domin a yi tunanin a duba ko abin ya shafi shi hanjin mutum a iya tunanin mu kowanne cutar typhoid din ce haka za mu yi ta maganin ta tunda yanayin da muke zuwa makon likitoci ko za mu yi ce ne a bamu magani a kemis a bamu maganin typhoid ko kuma a bamu maganin ainihin wato zazzabi ko na ciwon ciki ba san cewa ma abin yana taba hanji wanda kuma gaskiya taba hanji nan da yake ba karamin abu ba ne mai ila saboda shi kam a kan shi na gani saboda kyakkyawar nikewa ma ya yi tafiya ba shi iyawa sai dai ka tafiya haka kamar a durkushe kamar irin yadda tsofaffi nan wanda ba sa iya mikewa su tafiya haka za ka kullum yana tafiya yana rike cikin shi bai iya mikewa to sai fa da aka je aka yi wannan gwaje-gwaje ne aka yi a wani a wani aka duba sai aka tabbatar mai da cewar ai typhoid ne ma yi tsanani a jikin hanjin wanda har ya sa ya taba hanjin nashi wani hanjin nashi ya lalace ma sai da suka cire abin da ya lalace a jiki da ka a duk lokacin da mutum ya samu kanshi a irin wannan yanayi ya ji cikin shi yana ciwo ya kokari kai ya ce shi zai dauke wa kanshi nauyi ya ce ya san maganin cin ciki kawai fari shi a ya kamata ya je wajen masana su duba mishi tabbatar tun da akwai abubuwa da dama a cikin cikin mutum so sai an duba ne za a tabbatar da a cikin kayan cikin na kama wanne ne ma ya tafi yake sama murɗa ciki ya rikare a cikin cikin suke ko hanjin ne ko hanta ka ce ko ko da ne ko ma menene kin dai ya ma ciwo dole cikin ne zai murɗa wanda ba za ka tabbatar da hakan ba kai kuma sai ka ji wajen likita shi ne zai iya tsamewa a ciki ya gama ma shin wanne ne yake ciwo wanne ne ya kuma gaskiya dai cuta irin ta hanji ba suna da ko kun san babban abu ne dukkan cutar da a ce ta hanjin ka ai babu zaman lafiya tunda ba an kashe abinci ai ta nan yake ita ce hanyar da abincin kuma an zo ba labari ai to kun ga sai an kai da aka ya kamata mu kula ka zuwa wajen masana mu daina wasa da duk abin da ya shafi cikin faransa ma ya kai ga hanji. Sunana Nasir Abdullahi Umar babban da cutar ta damu yanzu mafi yawancin dan Najeriya ita ce olsa duba da yanayin da muke ciki. Daga cikin yanayin cututtukan gaskiya dai ni na yi olsa kuma na san wani abu kaɗan daga cikin olsa cin da ba zan ce na san komai ba. Saboda ita wasa cuta ce wadda take bayyana maka cututtukan da baka taɓa sanin da su a jikinka ba. Sai duk abin da ka sani na cutar dan adam ulcer tana haifar da shi a jikin ka sau da yawa wani zaka gan shi yana kwance a rasa kansa a rasa sa. a ƙarshe in aka cika bibiya ko aka je ga likitoci sai a gano cewa ulcer ta ce ta tashi ko ta motsa sai an yi kontrolin wannan ulcer sannan zai samu wannan sauki. sunana zaharaddin abdullahi wanda nake zaune a garin kano to a gaskiya ni dai irin cututtukan da zan iya cewa na gani abin da ya faru da wani shine cutar ulcer saboda akwai gurbin da ya kamu da irin cutar da ake cewa gyamban ciki farko a kullum za ka jinsa ya rike gam yana ta mulkususu a hankali a hankali har abin ya dawo gadon bayansa sai ya sati da iya sujada ko ruku. sunana hajar ali indabu so a cututtukan da na sani wanda suka shafi ciki akwai cutar nan ta gyambon ciki wato ulcer kenan so dama ita ulcer abin da yake kawo ta mafi yawancin lokaci ne kamar sakaci ko na cin abinci haka so shawaran da zan ba wa masu dauke da irin wannan cuta ko kuma wanda suka san suna dauke da wannan cuta to gaskiya a rika daurewa ana bin dokokin likita domin a zauna lafiya. ake tattaunawa kan wani nau'in ciwon hanji da ake kira da irritable bowel syndrome a turanci. Har ila yau Hauwa ba ta yi nisa ba ta samu tattaunawa da likitan da zai gabatar mana da kansa. Da farko dai sunana Dr. Isa Mawo, na da daga cikin mataimakan darakta na asibitin Shifa da ke nan yankin Karo na Abuja. Irritable bowel syndrome wato IBS kamar da muka sani yanayi rashin eh, lafiya da abin da ya kan shafi ita eh, ita hanji musamman ita uwar hanji eh, ta inda za ka ga da dama abin da ya shafi ciwon ciki ko kuma kumburin ciki da sauransu ya zamto hakan ya kai ga takura wurin abin da ya shafi ko da bayan gida misali da kuma yin sakamako kamata ba tare da ya san an san matsala ba to da dama har masana suna ganin kamar uh, to irritable bowel syndrome uh, ya sha bamban da uh, abin inflammatory bowel disease shi kuma shi kuma yanayi ne na na kumburi shi ma na abin da ya shafi mafitar bayan gida ta inda mutum za ka ga idan ko ya bayan gida daga baya eh, ya kasance cikin zafi da kuma yanayi da ba daɗi misali so a jikanin gaskiya kamar da suna yake irritable bowel syndrome wato ibs eh, yakan faru ne idan ya zamto cewa eh, wani lokaci yanci ce da ake yi da wasu abubuwa ga cikin uwar hanji ba jin daɗin hakan yake yiwa ba misali bai kasancewa ah, ta daɗi misali daga hakan ya sa daga baya ah, ciwon ciki ah, ko kuma abin da shafi kumburin ciki ko kuma rashin narkewan abinci da sauransu to yakan faru da dama dama abin da shafi irin wannan matsaloli sukan faru idan ya zamto cewa rashin jituwa ta kasance tsakanin ita uwar hanji da da kuma misali da abin da ah, aka shigar mata wato na abinci kenan to um, gaskiya da dama za ka ga misali kasashe da dama suna fama da irin wannan abu sosai ah, za ki ga da dama kana asibiti za ka ga mutane kan zo da wasu matsaloli da suke da kama da haka da misali to amma eh, alamomin ta da dama suna da hari kamar da ne magana eh, kamar abin da shafi eh, ciwo ciki ko kumburin ciki ko rashin samun natsuwa game da abin da shafi bayan mutum ya ci abinci misali saboda bincike ya nuna cewa musamman bayan idan mutum ya ci abinci yakan zamanto cewa abun ya ta'azzara a lokacin ya dan fi damunsa fiye da a ce bayan yayi bayan gida misali to kin ga eh, abin da shafi eh, ciwon ciki dama bayan mutum ya ci abinci eh, lalle hakan yakan haddasu ne bayan irin wani rashin jituwa ta kasance tsakanin abinci da mutum ya ci misali da kuma ita uwar hanji abin da ya shafi irin wannan abubuwa to sai shiga hakan ya sa ciwon ciki ma ciwon ciki din kwari ko kumburin ciki ko kuma rashin samun mutum ya samu nasuwa game da cikinsa game da abin da yake cikinsa misali ne bayan ya ci abinci to shi yasa ma dan so masu sauraron mu san cewa eh, hikimar masana da suke cewa eh, abin ya fi tashi ya fi ta'azzara lokacin da mutum ya ci abinci fiye da a ce lokacin da eh, ya yi bayan gida saboda bayan bayan gida kan an samu kuma natsuwa fiye da yadda bayan ya ci abinci misali saboda wannan rashin samun natsuwa da bayan game da abin da ya ci bayan ya riga ya ci a cikinsa so haka nan har abin da ya shafi kuma alamomin ta har yanzu daga ciki abin da ya shafi bayan gida da ruruwa wato gudawa ya tabbatar da za a ga kamar mutum yana yawan shi yana yawan bayan gida da ba a kame yake ba misali yana sassake haka misali kamar abin da ya shafi da gudawa misali sai zama to bayan gidan yakan zama ruwa misali ta inda za a ga yakan yi yanzu ya sake an jima ko ba tare da jima ba ya sake daga baya misali so muna sha ga mutane da dama cewa abin da ya shafi irin wannan abubuwa ah, akwai da dama abin da sukan kawo su dama da yawa ah, sun hada da abin da ya shafi ah, cin kayan zaki misali kamar su cokulet da sauransu ko shan wasu abin sha da yakan kasance akwai irin wannan chocolate uh, flavor ko wasu abubuwa na zaki da sauransu misali uh, sai kuma yawancin abinci mai nauyi da dare mutum ya kwanta da dama masana bincike ya tabbatar da cewa da dama wasu kan samu wannan saboda bayan sun ci abinci sun kwanta kuma abin sai ga daga baya ta ta'azzara misali kuma an ci abinci mai nauyi kuma ga gashi an kwanta misali sai ga wannan rashin jita kuma ta sa ta haddasu ta faru tsakanin ita musamman ita uwar hanji da kuma abin da mutum ya ce misali sai kuma abinci da ake yawan soyawa wato fried food da muka sani abin da kawai za a sa abin da ba wai dafuwa yake sosai wani lokaci shi yasa ake kiransa fried food ba wai dafa dafa ake ba sai dai hala soyawa sama sama kawai a ce misali abu bushe mutum ya ci shi wani lokaci to shi ma lallai ya yi sabon da yake kawo irin wannan matsaloli da muka yi magana to um, zan son kara masu tsaron mu anan haske game da abin da ya shafi eh, eh, eh, ganin likita don idan hakan ya faru akan ba da shawara mutum ya ga likita saboda da karshe ba maki akwai bukatar mutum zai wasu yan guje guje misali ganin ko zai ga likita daga baya tura shi kamar abin da shafi guje guje ana yi kama akan yi guje gujen bayan gida misali sai kuma wani lokaci ciwo musamman inda akwai ciwon ciki su da yawa misali eh, ko rashin eh, eh, samun natsuwa game da cikinsa akan tura shi har yanzu a tura shi bangare da aka yi hoto misali kamar abdominal scanning to sai a gano menene ya kan haddasa hakan misali to zara idan aka san cewa da alaka da irritable bowel syndrome to sai kaga an dauki matakai da ya kamata a kiyaye wa'ancan alamomi da suka kasance kama daga su ciwon ciki ko rashin jituwa ko yawan ah, gudawa misali da sauransu nan sai kuma shawara da ah, likita zai bada misali da dama bayan an yi wannan kuma kan ba su shawara cewa to su daina cin wasu abubuwa da ba su su kamata ba misali sannan su dinga cin abubuwa da ya kamata eh, za su tabbatar da jituwa da kuma rashin samun matsaloli irin wa'annan a a cikin su misali to irin wannan abubuwa sun hada da dama eh, akwai abinci da dama da ya kamata a ce ya zamto cewa mutum bai wancan su da yawa kamar abin da muka magana abin da ya shafi eh, abinci ko abin sha mai yawan irin wannan zaki zaki da chocolate da sauransu misali sai kuma masu yaji da sauransu ko rukunu da sauransu da ake ci daga baya ga abin ya ta'azzala ya zamanto cewa eh, yana damun mutum ta da ba ya tsammani to haka nan har yanzu Eh, abin da shafi faɗakarwa lalle ya zama wajibi bayan an yi wannan akan faɗakar da su misali daga baya cewa eh, su tabbatar da cewa suna cin abinci a lokaci da kuma maimaita cin abinci a lokacin misali misali idan mutum zai ci abinci ya ci abinci ko kamar karyawa misali in ya karya da safe a ce gobe zai karya sake karyawa da safe haka na cin abinci da rana ko da yamma misali ya zamto cewa yana kayyade wannan lokuta na cin abinci saboda eh, sai wani lokaci akan samu abin da sa hakan yakan faru shine akan samu rashin ah, biyayya na bin lokaci da kuma ta cin abinci akan lokaci da ya kamata to sai zamto cewa ana cin abinci a lokacin da ya zamto cewa ah, za a ci abinci kuma ba tare da sai an samu akan samu lokaci mutum ya mutum ya makara bai karya da wuri ba ko ya makara wani wurin aiki da wasu abubuwa da ya ci abinci a lokacin da ya kamata ba to za ki ga da dama masu irin wannan matsala sun fi an fi samu su da yawa ta irin wannan mutane da wani lokaci lokaci ba sa samun lokaci su ga cewa sun ci ah, abinci akan lokacin lokacin da suka kayyade wa kansu da kuma lokacin da ya kamata kan ci dama da farko saboda yanayin ayyuka ko yanayin abubuwa da suke yi yau da gobe to lalle mukan ba da wannan shawara ah, cin abinci da kuma ah, kayyade lokaci na cin abinci musamman da muka magana abinci mai nauyi kaga bai kamata a ce mutum ya ci abinci mai nauyi sannan kuma mai ya kwanta bayan ya ci abinci ya kwanta da dare kuma shi kenan to sai ga ana yawan samun wannan matsaloli daga baya sai kuma cin abinci da da yawan abinci da bai da nauyi misali kamar abin da ya shafi su ganyayyaki da kuma eh, su kabeji da sauransu misali to su ma sukan taimaka wurin rashin samun irin wannan jituwa da rashin jituwa da ake samu tsakanin uwar hanji da kuma abinda mutum ya ci har a kai ga rashin kana samu irin wannan matsalolin da suke faru matsayin alamomi irin da suke aukuwa saboda wannan da ita wannan yanayi da muke magana a kanta to sai kuma um, na gaba zan su ba da shawara har yanzu game da shan ruwa ya zamto cewa ana yawan bayan an ci abinci a sha ruwa musamman yanzu da muke cikin lokaci na lokaci na hunturu da kuma yanayin bukatan shan ruwa kaɗan za ga mutum ya ji gishi yana shan ruwa kalli da bukatan ya ringa a yau ta shan ruwa saboda wannan shi ma yakan taimaka wurin surka da kuma ya tafiyar da abinci da yadda ya kamata a jiki har ya kai ga mutum ya je bayan gida daga baya lafiya lau ba tare da an samu da wannan ciwon ciki ko kullewan ciki ko wani abu misali sai kuma eh, yawan eh, abin nan yawan eh, motsa jiki yana da kyau musamman idan mutum ya samu lokaci ya zama cewa yana motsa jiki to shi ma lallai bincike nuna cewa yawan motsa jiki yakan taimaka wurin rabuwa da irin matsaloli saboda abinci da mutum ya ci wani lokaci in daskarewa zai ya zauna to kaga a nan kuma mutum ba eh, bai zauna ba shi zai samu lokaci misali ya kan dan eh, motsa eh, jiki saboda wanda kan taimaka shi ma har yanzu ya ga bai jikinsa bai da nauyi sannan abin da ya ci shi ma ba wani nauyi gare shi ba ko wani abu sai kuma na gaba shi ne shawara wurin rashin cin wayannan abubuwa da muka yi magana da azu na abin da ya shafi yawan cin abinci ne nauyi da dare ko wani abu ya zamto wannan an gai an kiyaye sai kuma cin abinci da akan iya wannan abinci ba mai nuna ba nuna yake yi ba eh, abu da kira wannan fried food da ake yi din kawai sai a yi shi eh, ko soya shi aka yi sama sama abu bushe haka misali to shi ma irin wannan guje masarar lalle kan taimaka saboda kara fara cikin ita wannan matsala ta eh, irritable bowel syndrome da muke magana to wayannan su ne ya kamata a ce da masu sauraron mu mata dauki a akan cewa li eh, kar su da sun samu wayannan a tabbatar da irin wannan abubuwa da aka faɗakar game da abin da ya shafi eh, kiyayewa na cin abinci abin da ya kamata a lokaci da kuma su eh, motsa jiki ya zama duka wannan sai kan taimaka wa mutum saboda mutum jikinsa ba zai nauyi ba sannan abincin da ya ci shi ma ba kara nauyi wa jiki zai ba har ya kai ga a samu matsala da ta abin da ya shafi ciwon ciki ko kullewan ciki ko har zuwa bayan gida da sauransu. ka taimake mu amin da ku a cikin zauren mu na kwalama. A wannan makon za mu gabatar muku da wani abin sha wanda malama na fisa za ta gabatar mana. Mai sauraro a biyu. To yau za mu koyar da yadda za a yi yogurt amma na waken soya. Waken soya namu. To da shi za a yi wannan yogurt tashin farko uwar gida ta samu waken suyanta idan ta samu waken suyan nan ta tsintsince masu dattin ta gyare shi sannan ta wanke in ta wanke sai ta jika shi idan ta jika shi sai ta rege in ta rege shi ta cire mishi duk wani tsakuwa haka da datti sai a kai mata nika to idan aka nika miki aka dawo daga gurin nika sai ki tace shi ba tare da ta yi surfi ba ba tare da ta yi surfi ba za ta tace shi idan ta tace shi sai ta ɗaura wanda ta tace akan wuta in kika ɗaura shi akan wuta to karki je ko musamman idan ya fara tasa ya fara tasowa kamar za a yi awara sai ki bashi ya ta dahuwa ya ta dahuwa ya ta dahuwa da kin ga kumfan nan ya fara ki bari kumfan nan ya fita saboda shi ne ma sinadarin ki samu ludayin yanki haka kina tare da shi ki bari ya zuba ki dinga juya shi sai ta bar shi ya dahu kusan ya kusan minti talatin ma yana kan wuta har sai ta ji gafin waken nan ya fita idan kika ga ya fita ya gama wannan kumfan ya gama duk wani abu nashi sai ki sauke ki samu wani mazubi haka sai ki juye shi idan kika juye sai ki kai shi inuwa ki rufe shi to misali kamar a ce yau da yamman nan ta yi idan ta yi shi da yamma ne ta dafa da shi da yamma ba sai ta ajiye shi sai zuwa gobe da safe zai kwana zai kwana a rufe eh, sai zuwa gobe da safe idan kika zo gobe da safe kika bude shi za ki gan shi ciki yayi kauri kauri ya koma kaman kin durmu na laska kenan eh za ki gan shi ya koma kaman kin durmu aiki samu sugar ki da flavor. Oh, ba lalacewa ne. Ba lalacewa ba ai haka ake so. Ai yogurt ne aka na shi wannan waken soya. Sai ki zuba sugan ki, ki sa flavor ɗin ki yadda kike so. Da siga daidai yadda zaki je ya miki. Ki samu murgi. Ki burge. Eh, ki daɗe shi. Yadda zaki ga kai kamar nono irin kokin dirmo an burge shi. Haka zaki ga yayi to sai ki sa shi a fridge. Ana son shi in za a tashi da ya zama da sanyi ne. Za ka fi jin daɗin shan shi. cikin yadda ake yawwa yana sa kiba ma za ki ga yana sa ka kiba in je ka jure sha za ki ga ka yi kumari gaskiya kuma ana iya ba yara kina a sosai ba wanda ba a ba muwa ba wanda ba zai sha ba to kun ji fa mai sauraro cikin sauki da salama mutum ya samu yawan har gida mm. to a gwada a gani Saurari saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta ni gabatar da shirin Zahra Aminu sarki da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC na ke sallama da ku a kasance lafiya.